أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واتن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan yammaci na juma'a goma sha tara ga watan shawwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma hakan ya daidai da ashirin ga watan Mayu shekara ta 2022 miladiya. A kowane mako na Juma'a muna darasin tafsirin Alkur'ani mai girma inda muke karanta wannan littafi na Aisar Tafasir wallafar marigayi Sheikh Abubakar Jabir Jazairi Allah ya ji kansa da rahama. Kuma idan ba manta ba muna nan a cikin sura ta biyu wato suratul Baqara kuma mun karanta aya ta 21 da kuma 22 yayin da malam ya sharhin kalmomin waɗannan ayoyi guda biyu fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun zamu tashi amuna saban ma'anan ayoyin munasabar da ke tsakanin alaƙoƙin ayoyin guda biyu an fahimta malam yace wajhul munasaba wato alaƙar da ke tsakanin ayoyin guda biyu annahu ta'ala lamma zakara da almuflihin Allah madaukakin sarki bayan ya ambaci mummunai masu tsira da rabauta a ranar lahira wanda suke da tsira da rabauta su mummunai da Allah ya ambace su Wannan wal kafirin al khasirin ya kuma ambaci kafirai masu hasara a ranar gobe kiyama malam yace zakaral munafiqina sai Allah ya ambaci munafikai sai Allah ya ambaci munafikai wa hum bainal mu'minina as-sadiqin wal kafirin al-khasirin su munafikan su suna tsakankanin wayannan mutanen guda biyu ne su ba mummunai ba masu rabauta kuma su ba kafirai ba masu hasara haka aikin su yake ba su fito sun nuna su kafirai ba ne balle a musu hukuncin kafirci sannan kawai ba su tsaya a matsayin mummunai ba balle a yi hukuncin cewa su mummunai su suna tsakanin waɗannan wurare guda biyu su suna tsakaninsu ya ce ma ala ƙasar iltifati sannan a bisa hanya ta iltifat iltifat ne waiwaye kana wata magana sai ka sake ka sauka layi shoulder can kuma sai ka sake dawowa a koma kan wata magana da kaji akan wannan a ilimin balaga shi ake ce ma iltifat an fahimta to a wannan tsari na iltifat na waiwaye aka ce waiwaye a don tafiya na daljame to sai Allah ya kira kowa da kowa gaba ɗaya me ya waiwaye a kansa za ku tuna a farkon sura ai ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin ko suwaye muttaqin allazina يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون kaga waɗannan suwaye mummunai ne sai Allah ya fara maganar munafikai yace innal ladina kafaru kafarai kai kaga na an faɗi tsantsa masu rabauta Allah ya sanya ma ciki sai magana akan kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu su waɗanda suka kafirai ne daidai ne a wurin su ka musu wa'azi ko baka yi musu wa'azi ba ba za su yi imani Allah ce ba za su yi imani ba da me sama Allah ala qulubihim ko wa ala sam'ihim wa ala absarihim ishawa wala kuma azabu nazi domin Allah ya yi stamping ya doɗe zukatansu gaskiya ba za ta shiga ba an fahimta da jinsu ba za su ji gaskiya su yi aiki da ita ba an fahimta wannan shi ne kafirai su ne kafirai na farko suwa mummunai na biyu wadda bukai eh, kafirai sai ambaci na uku su ne kafare wanda su suna tsakankanin wa'innan Allah ya ce mai eh akan munafikai wa minan nasi mana man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ya ce mai wa ma hum bimumin akwai cikin mutane ce wanda ka ji a ce mun yi imani da Allah mun yi imani mu musulmi ne Allah ya ce ba mu munai ba ba mu munai su, saboda me ya Allah lati yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim marad kaji matsalar munafincin kenan shine virus din ai akwai cuta a zukatansu cutar munafinci ya shakka ita ce take damun su suka zama munafikai sai suka zama muzabzabi na bayan zalikan kenan la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i su ba su ga nan ba su ga can su ba ga mummunan ba ko ba ga kafaran ba to wannan tsawon bayanin da ya yi a kan munafukai na fi yafi tsawo Cin daga nan gurin da waminan nasi har zuwa waccan ayar da ƙarshe da Allah yake cewa auka sayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi za ka za duk cika makin maganar munafukai. shi ne anan malam ya ce bayan Allah ya yi maganan mummunan da matsayinsu da su kafarai da matsayinsu da kafirai da suke tsakankanin su to sai Allah ya waiwayi ya hada mummunan da kafiran da munafikan duka sai ya kira su a wannan aya shine wannan waiwayen da aka yi yace musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba daya da mumini da kafiri da munafiki da kowa an fahimta aka kira su gaba ɗayan su ubudu rabbakum allazi khalaqakum kuma ku ma ubangijinku gaba ɗaya wanda shi ya halice ku wallazina min qablikum wanda ya halicci waɗanda ma suka zo kafin ku kafin ayyuka Allah ya yi wasu kuma haka zai yi wasu bayan kai ka gani dan me za ku bauta masa Allah ce da Allah kun fita una ko fa samu ta kawa ku samu tsoron Allah me tsoron Allah shi ke bauta ma Allah sai zaka cewa wannan din da ake za ku bauta ma shine allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zaman zamanto shimfida sama'a ya sanya sama ita kuma ta zama to an ta zama gini ga ta a sama ku da Allah ya so sai ya rubuzo mana da ita ka gani sannan kuma ya ce wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama wa anzala minas sama'i ma'an ruwa wala da kake rayuwa ruwa rayuwa ba ta yi wa da shi ko ba haka bane ya saukar da shi daga sama sakamakon ruwan nan da ya sauko daga sama ka ta tsotsa fa raja bihi mina sama rati rizikan lakum Allah fitar da wannan ruwan da ya yi daga sama bihi da wannan ruwa ya fitar da me mina as na 'ya'yan marmari 'ya'yan abinci kayan amfanin gona wannan arziki ne naku ne Allah ya ku rizikan lakum wanda ya muku wannan Allah ya ce fara ta ji alulillahi an dadan wa an alamu kar ku sa wa Allah kishiya alhali kuna sani wannan na mai mata mana fasiran bayani dan musasabar munasabar iltifat da malai yayi magana shine waiwayen da Allah yi da kansa ce sai Allah ya juya nadal jami'a bi unwanin nasi sai Allah ya kira mutane da suna na gaba na gaban gari li yakuna nida'an 'amman lil bashariyati jama'a don ya zamanto kira ne gaba ɗaya gaman ga dukkan wani ɗan adam dukkan wata halitta shari'a gaba jama'a fata fi kulli makanin wa zaman a kowane wuri a kuma kowane zamani a kowane wuri a kowane zamani wa amarahum bi ibadatihi ya kuma umarce su da su bauta masa ya umarci wa'annan mutanen da su bauta masa li yaqu anfusahum minan nari ko minal khusrani dan su tsare kansu dan su katange kansu don su kare kansu daga hasara da haɗewa. sun bauta ma Allah da mu'arrafan lahum nassahu yana kiran su ne yana mai bayyana musu kansa yana nuna musu ko shi waye ana Allah da ya kira mutanen sai ya nuna musu ni ne fawa ne ku yi min kaza da kaza don ni ne wani da na cancanta ku yi min dinnan ne maganar da yake mana ɗin da ya ce, yace allazi Allah allazina min ƙablikun, la'allakum tattaqun wa anzala minas sama'i ma'an wa kaza kaza kaza kaza wani ne halicce ka ba baban ka bane halicce ka Allah ne ya halicce ka ya halicci baban ka ya halicci kakanka Wa aka bane Wa ya kan da ruwa daga sama eh Allah ne yake yi wannan Wa ya fitar da tsaron Allah ya ga dama sai ya ki fito da shi a fara'itun ma harusun a antum tazra'unahu ko am nahnu zari'un ko ake yin wannan a fara'itun ma tumnun abinda kuke tsartawa na maniyi kuke fitar da shi an gane ku ake sa shi a cikin mahaifan mace lokacin da aka samu sexual intercourse wa yake sa shi zama da a an sun takhluqunahu am nahnu al-khaliqun eh ba ka ganin mutum yana shekara da shekaru shekara goma ashirin talatin da matar kuma suna samun haduwar amma ba haihuwa wata magana haka so nawa ma me yasa Allah bai ba su wata ai bai zuba maniyin sa amma ya fanta ne amma Allah ne mai wani kuma sai kaga ana yin aure yau din nan a ranar ma sai ka samu ciki Allah ya bata sai ka samu sai kaga wata tara da yin aure cin an san lalabo yaro dan san tade da kuren budurwa ba ka ake cewa ba? <laughs> ka ake cewa aka ce ayyatu ya amaran yanzu kamar a gwiwa suke kamar sha suke a kofi sun je kawai sai daga ciki haka ne wallahi mala Allah da da a kai lura ka duba ka gani za ga ana dariya ba ba. mijin ba planning yake ba matar ba planning take ba amma wallahi sai ka ga shekara ɗaya ta wuce lafiya lau ko wasu watanni dai masu yawa wannan ma an yi sauri kenan wasu sai ka ga shekara biyu ana nan ba wani abu kila ta biyun ko ta ukun sai ga an samu ciki an ga ayin kuma ba wanda ya sha wani abu saboda babu wasu abubuwa ba ma damu da kiyaye wasu ababe ba labanin yanzu a yanzu su kansu matan alistafin suke zuwa gidan mijin ta kware ta san cycle dinta labanin tana can da ba su san cycle dinta ba ma ita kawai sai ta gandini ta san ya zo gudu in ta ga period ta shi kenan miji ba zai sadu da ita ba yanci ce wanka ma bata san yaushe ne ya kamata ta yi ko ka kusance shi ko kai kusance ta ba an fahimta kuma da in akwai karancin ma saduwa Allah saboda akwai kunya shi kanshi sai kaga mata da miji a da kakannin mu da iyaye wallahi sai a dade ba a samu saduwa a iyaye mata ta ce ba kullun ba a wannan nan ita dan kunyan nan dan dauki lokaci amma wayannan na yanzu ha ta zo gidan ta san komai nata ina ga maka ta san ovulation ɗinta da yanzu har kirgawa take tana son cikin ta san sanda za ta nemi mijinta ba ta san cikin ta san sanda za ta tsaye wa iya danci ko bai abin da nake nufi sai ka ga nan da kawai malam an samu ci. sai ke ta mamaki to kaga zamani ne yake canzawa zamani yana canzawa gaskiya kuma wannan yana nuna maka kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala kujerar Allah wallahi malam wani lokaci in ka kalli yarinya a karama sai ke mamaki ya za a ce yarinyar nan za ta iya aure har ta yi wanda in a shekaru ne ka kalli shekarunta da girman jikinta sai ka kalli bata ma'aikata aure ba wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala amma Allah tambayin da ya mana wanda ba za mu iya bada ansa ba kuma ya bada ansa da kansa ce wannan maniyin da aka zuba a mahaifa wani ne yake halitta shi ku ne kuke halitta ai Allah ne yake in ya ga dama ya sa namiji in ya ga dama ya sa mace in ya ga dama ya sa yan biyu ko yan uku ko ba haka bane in ya ga dama ya yi shi fari sol in ya ga dama ya yi shi baki kiran shi yadda ya ga dama zai yi da sauran tambayoyi irin wannan da cikin Allah wanda dan adam ba shi da iko a kai sai dai kawai ya miƙa wuya da Allah subhanahu wataala ya yi imani da shi kawai an fahimta su kaga anan gurin ɗabi'a ce ko da dan adam ne idan ina so kai mun wani abu zan gabatar marka da kaina lokacin farko da na fara zuwa wurin ka zan ce maka suna na wane ni ne wane daga guri kaza ko daga gari kaza ga yadda nake ga yadda nake ga yadda nake kaga kai yanzu ka san ni dan za ka san ta ina za ka mu'amalance ni ko wani irin mu'amala za ka yi to shine da Allah ya ce ku bauta masa sai yake ga muku wane ne shi Allah din dan ku san shi yana bayani akan kansa shine maganar da malam yake yi a nan gurin da ya ce Allah sai yake musu bayanin kan kansa ai mu'arrifan lahum nafsahu li dan su san shi ayaya yace bi sifatil jalali wal kamal da Sifofi na jalala na ɗaukakuwa da kamala ka san ba wanda yake da wannan in Allah wanda yake da sifofin nan yayi halitta ya saukar da ruwa yayi kaza yayi kaza ya fitar da tsirai wallahi Kamalan ne an fahimta fa yakunu zalika ada al istijabatihim lahu sai zama hakan ne zai karfafa musu gwiwa ya ba su dama su amsa kiran Allah ɗin dole bauta ma Allah don shi ke wanda ba jiya muna tare da wani ana hira sai ce ai yau kwana goma sha ɗaya ke da shi da kifin karɓar da yi ruwa sai wannan ruwan na je da za a ake yi kaga ana girga to sai ka ce kai wanda ya dawo da ruwan nan kowa ya ji daɗin ruwa ko ba haka ba ya cancanta in bauta masa in kuma ka bauta masa ya cancanta wanda ya kazan nan ya cancanta in bai kaza ko ba haka bane me yasa ake bada award eh akwai merit award akwai wane ne award ga sunan iri iri ai saboda wanda akwai excellent mako wanda kai din aka ba din ya cancanta ne saboda wani abu da yayi aka ba shi ina fata muna fahimta an taba gani an yi taro ba ko da awal gina ake yi dinnan a ce wai ga wani ya shahara da rashin mutunci a duniya an kira shi an ba shi awal ko taba gani duk wanda za a ba sai wani abu yayi wanda yake abin nan ana ganin na ne na ba shi awon na rashin mutuncin su ko su a bangaren su a to wannan su ai kaga ba ba littafi da su ba amma dai mutanen kirki dai to sai ake da kuɗi kamar yadda ake siyan sarauta kenan ko sarauta ma sai ake a ce ka kawo kuɗi ba kowace ba gaskiya ba kowace ba gaskiya wani muna ana tsokanin shi ana ce mai anguwa mai anguwa ko ba mai anguwa bane a ta mai tsiya wasu ba sa so sana da ta mai anguwa sai aka fi aka ce kawo kudi dubu goma a bashi mai anguwa har yau ya kasa ba da dubu goma a bashi mai anguwa so to wallahi dai wallahu ala rayuwa ce kawai ni abin da nake fahimta abu ne daga tsofara ne ake masa na ce wata rana zai iya zama da gaskiya an gane ko mai anguwa kaza amma ko ba shi ne ga mai anguwa bane akwai asalin mai anguwar na gaske aka ce shi din da zai bada dubu goma za a bashi to kuma yanayinsa shi dubu goma nan fa kamar miliyan goma take ba <laughs> shi kenan ba komai inda yana so wallahi ya kamata ma ni a ce na dan yi magana da shi yana so gobe su to kuma yana ajiya can zabe wata anguwa ba a bada mai anguwa a anguwa mai anguwa biyu a wuri dai <laughs> Allah ya shirye da mu ah to saboda haka Allah ya cancanta a bauta masa da waɗannan siffofi da ya ambata ya ce fa yabudunahu ce su bauta ma Allah ibadatan wata ya bauta za su yi masa wanda tunjihim min azabihi wanda za ka tseratar da su daga azabarka wa taksibuhum ridahu ta samar musu da yaddarsa duk wanda Allah ya dade shi ya rabo samara wannan bautar za ta samu maka da yaddar Allah bayan nan fa wa jannatihi sai kuma ta saman maka da aljannarsa idan ka samu yadda Allah ai ka samu aljanna a gani Allah ya sanya mu daga ciki wa khatama nida'ahu lahum sai kuma ya cike kiransa da yayi musu shi Allah da ya cika wannan him an ittikhari shuraka alahu yana mai yi musu tambihi da musu kunne akan kasriki abokanan gaba da abokanan ke bauta gare shi kasu hada shi da kishiyoyi wanda ya abudunahum ma'ahu waɗanda za su zo suna bauta musu tare da shi Allah din ma'a ilmuhum tare da cewa su ɗin suna da ilimi na cewa na cewa mene annahum la yastahiqquna al-ibada waɗannan abun bautan ba su cancanci abauta musu ba li'adizihim an nafsihim aw darrihim saboda sun daza su amfanar da su masu bautan balantana ma su cutar da su ba su iya amfanar da kansu ba su iya cutar da kansu ina fata ana fahimta saboda ka ya cancanta abauta musu sun cancanta abauta musu ina fata muna fahimta malam ya ce asbata lahumul ilmul khas Allah ya tabbatar musu da ilimi keɓantacce wato keɓantacce bihim wa huwa allamahum shine ya sanar da su bi annallaha huwal khaliqur razik Allah ne ya gaya musu su mutane cewa fa Allah ne mai halitta Allah ne mai azurtawa almuhyi shi ne mai rayawa shine mai kashewa iz kanu ya'lamuna zalika dan sun kasance sun san haka din nan wa ya tarifuna bihi kuma suna iqrari akan haka tabbas Allah ne mai yi kama annahu lamma arrafahum bi nafsihi fi siyaqi kamar yadda din lokacin da ya nausar da su ya nuna musu shi wane ne a siyakin ayar in qala yace musu allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firasha zuwa karshe kaga wannan babu wani bayani da yake wannan ina fata ana fahimta ah to ba malam ko tadi zaka je gurin budurwa sai ka gabatar da ita kanka aiko ko ba ka bane a ah, dan ka samu me dan ka samu kura a wurinka ta yadda ta baka gurbi a zuciyarka dan ka jifa waye kai ya ma aka ka samu lamba ta sa ta dinga su mai amma da ka zo ka gabatar da kanka ta jifa wannan ba taimako na mafayi ne dogon nan eh naka masha Allah ni za ka ga tana jin wani haladdan profile kawai shi ke kuma ba a yi sa'a in aka yi rashin sa'a kuma ɗan ƙarya ne to kaga ta fada cikin wallahi wani yana bani labari wata ɗaliba suna karatu tare da ta da kyau masha Allah da hali gwargwado ikira ta yana so ya aure ta yake ta bashi izini dai ya zo ya magana da iyayenta ta ce ya yi haƙuri ita tana da wanda take so saboda zai da mota shi zai da komi wani ta fada cikin komar sa irin yan ƙaryen nan wallahi a sai dan samba ne dan samba ya auro mota da kaza da kaza ya kashe kuɗi aka wallahi ta fita hayyacin ta fa ta ga musu yana ban labarin yace wallahi wala wata rana da ya ganta bai gane ta ba sai da suke ce mai ainihi ce wance wance fita wancan nan da ba ta so na zuwa daga shi ma ya dan gaya mata magana dai idan kuma kuma tausaya mata Almihim dai wallahi malar rayuwa tana canzawa an fahimta in kana so ka samu karbuwa a wurin kowa to dole ne ai ka gabatar da kanka ta hanyar da ta dace in ka zo wa tu biyu ta min abuwa bi Allah na da iko akan mu ya idlizinta mana mu bauta masa ko bai gaya mana ko shi waye ba Allah da iko da mu amma saboda adalcin Allah ne sai yake gaya mana ayyukan sai dai ya gabatar da kanmu sa a gare mu dalilan da ya sa ya cancanci mu bauta mai shi kadai kar mu hada shi da kowa yace mana shi yake halittawa kamar yadda shi ya halicce mu ya halicci waɗanda suka zo kafin mu ya saukar da ruwa daga sama ya fitar da tsirrai ya mana kaza ya mana kaza wanda ya tantance a bauta mata, Allah subhanahu wata'ala malam yace min hidayatil ayataini abinda waɗannan ayoyi guda biyu suke karantar da mu shine na farko ta ce wujubu ibadatin lahi ta'ala wajabcin bautan Allah madaukakin sarki in hiya illatul hayati kulliha kun ga wannan bautan ita ce illar rayuwa gaba da yana ce illa ba ana nufin cuta bane ana ana kamar ita ce sababin ma zuwan mu duniya mu rayu shine mu bauta ma Allah kaf domin lafazin illa kalma ce mabada da yanayin siyakin da ta zo ake fassara sai a gane me ake nufi da kaga ka dauka an ce illa illa irin ta Hausa kuma Hausa sun samo ta ne daga Larabci ita ma an fahimta yawa nan ta zo ne da ma'anan sababi sababin rayuwa gaba ɗaya shine bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kare. an gane wannan ko saboda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ya ƙulullahu ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ya bna adam ya kai dan adam Allah yana kira na yana kiran ka yana kiran ki yana kiran kowa yana ce musu ya kai dan adam laqad khalaqtu kulla shay'in min ajlika na halicci komai dan kai haka Allah zai ce wa dan adam wa khalaqtuka min ajli kai kuma na halicce ka ne dan ni kuma da ka gani a duniya Allah ya yi dan kai ne Allah yayi mota dan kai jirgi dan kai bishiyoyi da duwatsu komai saboda kai aka yi su amma kai din ka so kan an yi ka ne dan Allah aikin ka na Allah ne ina fata ana fahimta malamai suka ce ma'anar na halicce ka dan ni da Allah yake nufi ai da ibadatin lahi na halicce ka ne dan ka bauta mini a cikin alqur'ani Allah ta'ala yana cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mini haka za ka halicce mu amma an yi dutse ne don mu ji daɗi mai rayuwa da shi ya rike mana ƙasa bishiya haka ta yi ado ta fitar da tsirrai mu ci mu yi ado da saura dawaki wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina wa kuma lati alamun aka yi mota yi jirgin sama gara kuma mahausu ta fatu na dabbobi wallahu akhrajakum kumin juludil al'ami buyutan ka gani kuna ha yau ma kuma yau ma yawma iqamatikum min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'al ilahin kai malam Allah ya gama mana komai malam kage wannan shine na farko daga cikin fa'idar ayoyin an fahimta cewa me wajabcin bauta wa Allah shi kadai domin rayuwar gaba daya dalilin ta shine bautan Allah na biyu malam yace wujubu ma'rifati Allah ta'ala wato wajabcin sanin Allah ya madaukakin sarki bi asma'ihi wa sifatihi da sunayensa da siffofinsa ka san shi san shi da sunayensa kuma san shi da siffofinsa shi Allah subhanahu wa ta'ala domin sanin Allah madaukakin sarki da sunayensa da siffofinsa ya tsayu ne wani abu ne da yake ginuwa akan tsoronsa shi Allah da in kana tsoronsa zaka san siffofinsa za ka san sunayensa an fahimta komai nasa za ka sani Allah yana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi Al'ulama. masu tsoron Allah kaɗai cikin bayansa sune malamai masu ilimi malamai ne kawai suke don tsoron Allah saboda me saboda su suka san Allah sun san sunan shi sun san siffar shi sun san kaza shi sun san kaza shi sai suka fi kowa mai tsoron sa ina fata muna fahimta sannan duk abin da wajibi ke tsayuwa a kansa wanda dole ne ka san wajibin ce ya tsaye a kansa to shi ma abin ya zama wajibi a hankalce da kuma shari'a ma'ana wajibi ne ka san Allah da siffofinsa da ainihin wato sunayensa an fahimta kuma wajibi ne kai ka ka bauta ma Allah to ba za ka bauta ma Allah ba sai san shi Allah dan to sunan Allah ya zama wajibi shine abin da nake so in abu na uku wanda shi ne na ƙarshe a cikin fa'idojin yace tahrimu shirki saghira wa kabira zahiratan wa khafiya waɗannan ayoyi sun nuna mana cewa shirka haramun ce Allah ya haramta shirka shirkan nan karama ce ko babba ta fili ce ko ta ɓoye a ina ne Allah ya ce shirka haramun ne a waɗannan ayoyi a rauri wala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kabi shirka ne kar ku wa Allah kishiya Allah ya shirya da mu ya kare mu daga shirka shirka babban zunubi ne to da yake muna da ƴan mintuna kaɗan za mu gani aya ta gaba aya ta 23 da ta 24 Allah madaukakin sarki yana cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin ma'ana idan kun kasance kuna shakka shine rai kuna kokonto kuna wani zargi-zargi ba ku da natsuwa mimma an zazzalna ala abdina akan abinda muka saukar wa bawan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda baka saukan mai da alkur'ani kuna shakka anya da gaske ne kuwa anya ma annabi ne anya ko Allah ne ya koya wa sai shi wannan shakkan kuna yi to fa atu bi suratin min misli ku zo da wata sura irin wannan kwatankwacin wanda annabin ya kawo ku kawo sura kuma irin taku an fahimta ku zo da sura kwatankwacinta sannan wadda ushu a min dunilla ku kirawo shaidunku koma bayan Allah wanda za su zama shaida cewa kun kawo in da gina kun kasance masu gaskiya A illan taf'alu idan ba ku iya kawowa ba walan taf'alu to ku sani har abada ba za ku iya kawowa ba attaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wata wuta da aka tanaje ta makamashin ta mutane ne da duwatsu uiddat lil kafirin wanda Allah ya tanaje su ga kafirai kafin mu fassara wannan aya mai sharhi wannan ayar ta zo ne a siyaki na kalubalantar duniya da alƙur'ani yake Allah ya ƙalubalanci duk duniya da alƙur'ani wannan ita ce aka kulle ƙalubalanta ita lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin sa na balarabe ya bashi qur'ani balarabe ya turo shi cikin larabawa suka rika karyata shi wasu ce mawaki ne wasu su ce mai sihiri ne wasu su ce kaza wasu su ce kaza ba abinda ba faɗa ba sai suka ce ma daga ciki akwai wanda suka ce ana wa annabi dictation ne ke eh, ana mai shifta wani ke mai yana rubutawa ya zo ya faɗa saboda Allah ya nuna musu gajiya wasu sai ya fara musu tuhuma ya ce musu idan kun kasance kuna shakka cikin abin da muka saukar wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to ha su bi ashirin suwar min abinda aka fara musu ku zo da sura guda goma irin na ƙur'ani ƙur'ani yana da sura da goma 114 114 chapters amma ku kawo ƙwaya goma kacal an rafe muku sura gaza shiru shiru shiru shiru ba labari ya ka ce musu nan ma idan kun kasa in kuna tunanin shakka ne ƙarya ne kaza kaza ne to da Allah ku kawo wato sura koya take ko mun gajartarta ko mun kankantanta ko da mai aya uku ce sai inna alaina kalkausa ku kawo suka kasa Allah ce kullu inji tama'atul insu wal jinnu ala ayati bi mithli hadha al la ya atuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin aka ce to ku kawo wata sura koya ta kan jama ku kawo irin qur'anin ku a ce wannan aya ce in ma akwai rabin aya <laughs> nan ma ba labari an ce ku sani qur'anin nan a ilmi yastajibu laka fa'lamu annama unzila bi ilmillah wa an la ilaha illa da Allah ya nan ukun ajere suka kasa ya kai wannan na hudu shine wannan aya ta gaban aka ce musu in kuntum fi rabbin mimma zanna ala abdina tufa'tu bi suratin min mithlihi wannan sura za ku kawo ko ya ake? in dai kutan kucin qur'ani ku kawo shi ba mu sai da mutum kazzab yayi ƙarya ba ya kawo ta aya shi ma sura ko suratul fil ko eh yace shi ma ana mai wahayi suratul fil alfilu malfilu wa ma adraka malfilu sunan aya shi kenan to sura shi wai lahu وله أذنان أذن كبير وخرطوم طويل wannan ai ba aya a larabci ma wannan magana ta larabci ba larabcin qur'ani ba wannan ai ba ba magana bace muke larabci bai ba saboda haka Allah ta'ala yake cewa wato in dai kun kasa kawowa fa in lam taf'alu in ba ku iya kawowa ba to walan ku sani har abada tabau faufau lan dinnan harfin nafiyul mu'abbadul mu'akkad har abada an kore ba zai taɓa faruwa ba ko nan gaba ne dindindin za ku iya kawo kuma ku ji tsoron wutar da aka tanaje ta duwatsu da mutane su ne makamashinta wutar duniya itace ake sakawa da rangarangan abubuwa da hayaniya da yayi da tayu ko eh, yanzu taya ta zama ana kona mutane da ita da dabbobi da komai da komai ai da ba su ana kona taya za a iya amfani da ita ba da su a takaicen takaitawa wannan abin da Allah ya faɗa yanzu ba za su iya ba har ga an kai ƙarshe shi ne malaman ulumul Qur'an Quranic science Sheikh Sayyidi Muhammad Al-Amin Shantidi yana nan Allah ya kara masa lafiya a cikin littafin sa Tafsir fi ulumul Qur'an yake cewa idza tabbata ajdul arab idan ya tabbata larabawa sun kasa kawo ƙur'anin nan wanda aka so kan shi da yaransu da harshensu a zamaninsu a komai a kaza kaza duk sun kasa an musu kalubalanta har so hudu mabambanta sai ce to fa arabi ahra wa aula wanda ba Larabi ba shi fitancanta wallahi ya kasa kawo ƙur'ani yace da wannan ne mu'jizan qur'ani ya tabbata ake cewa qur'ani mu'jizatul khalida ma'ana mu'jiza dawwaman ma wa zazza har zuwa ranar tashin alƙiyama rika duba gani ko da wasa mutum ya zo zai kaga wani abu Qur'ani wallahi tallahi sai Allah ya tona masa asiri za a gano ba kai ta ba Allah saboda kariya da Qur'ani da Allah ya ba Qur'ani har wasalin haka canza sai an gane sai irin abin da ake competition din nan ai haka ne na ga mutum ya zo ya yi karatu iri ɗaya komi da komi wani sai ka ga harafi ne ya canza wani ma shiru ya dan yi haka ya dan yi shakka haka ake bambanta shi kawai ka gani saboda dole sai an samu akwai bambanci balle kuskure da zai fito a fili baro-baro a gani ana bin dukka ana bin dukka wallahi malam kwanan nan aka yi musabaka na gaya muku ina jiko an yi musabaka ta tattet na makarantun abin na association na na yana da islamic school girls ta makarantun boko wanda suke da irin islamic orientation din nan an gane ko musabakan zallan mata ne ba maza su idan za a yi dole alƙalai wanda suke matakin tek su suke yi tunda na suke ne wannan zan kuma za a yi na kuma sai na su ina cikin alƙalai guda shida kuma kai alƙalancin musabaka wani abu ne ke son baku misali saboda dole ana son dukkanai yanzu wannan alƙalin abin da yake dubawa irin shi nake dubawa shi ma wancan irin sai dukkan mu guda shirin nan kowa aiki da yake yadda zan kalla ɗalibin haka shi ma zai kalla haka zai saurara karatun zan ji kuskure kila shi bai ji ba ban ji ba zai iya ji haka kowa dai ana so kowa ya saurara sannan abin da na ji na auna na bada makin da zan bada da wanda zan rage makin rage komai yana da makinsa ina fata kuna fahimta zan ba ku misali ne misali hai'an mutum shigar da ɗalibi ya zo da ita ba wai kyan a tafai ba ko kyan kayan kawo shi a ya yi shiga na kamala wannan da ya zo ya zauna akan kujera ta karatu ya nasu ko kujera ta abubuwa yana wasa mun taɓa samun wata ɗaliba ta ɗora kafar ta haka ana karatu tana haka wannan akwai ladabi misali nake ba ku a gane ko ga mutum ya zo yana ta abin da hannunsa to wannan hai'a din nan yana da maki biyar to a cikin biyar din nan kila wani ɗalibin ya zo ya ci biyar ɗinsa wani ya zo hudu zai samu wani uku zai samu wani ma to gwargwado kila wani in ya ba wannan uku wani shi a cikin wa'annan sauran biyar ɗin ya bashi ɗaya ne wani ma biyar ɗin da ka yi bashi kuna fahimta to idan aka zo sautinsa kuma da yake karatun da dalilinsa shi ma maki biyar yana da sauti ko bai da sauti ko a hankali yake karatun yana jin tsoro misali sannan tajwidi applying na tajwidi a cikin karatunsa da ɗin baki talatin kaga duk ciki za a yi za a auna ta ba a auna duk wa'in abubuwan sai a cire haddace kuma ƙarfin haddar ya haddace ko bai haddace ba baki tattaka kagan ka hada ɗari ta fito ko to a nan gurin idan aka yi gama kowa na shi daban yayi to sai a zo a moderation kai ya aka yi ka wannan ɗalibar biyar autunta me yasa ga dalili ga dalili me yasa ka ba ta uku kai kai me yasa kaza an fahimta nan me yasa ka ba ta kaza me yasa ka ba ta kaza to za ka zo ne idan aka samu biyar ko uku ko hudu sun tafi makin ya fi kusa wani ya yi kasa da yawa ya rage maki da sai a sa mai lada a matsar da shi dole ya zo ya daidai saboda wadda a zalunci wani ta bai kula da wani ba ko kuma shi ne shirya da ba da maki wayannan gashi su ne a kasa shi ma sai a janyo shi da igiya ya dawo daidai yadda za a samu abin nan malam sai aka zo aka samu kunnen doki wallahi a izu goma da izu da izu biyu ko izu biyar ne na manta izu biyu aka zo aka duba wani abun mamaki a na ɗaya fa na ɗaya ne dukansu ake so a fitar izu goma da izu biyu a izu goman nan an fahimta dukkan alƙalan nan gaba ɗaya da aka duba maki iri ɗaya suka ba a hadda da kuma tajwidin wallahi kaga bayan da za a da. sai aka zo aka ce wannan fa bayan an yi moderation an zo kuma an yi calculation na me ake ce wannan littafin na nashi da ake kama irin ejjan eh, ne ake sami gome ne wannan abin da yake fitar da na ɗaya da na biyu eh ya nuna wannan bracket din to sai sai muka rika komawa sauran a tajwidi a kaza mai ware sai aka samu bambanci wurin tarbiyi an samu wanda ta wuce ɗaya a cikin su sai aka rinjayar da wannan to abin da ya bada mamaki alƙalai biyar kuma a izu biyu a wannan goma kenan fa sai aka samu wannan alƙalai biyar a izu biyu suka komai iri ɗaya ne hadda ne hadda ne da haya da komai da komai alƙali ɗaya ne ko aka samu makin da ya ba ɗaliban guda biyu akwai bambanci sai aka rinjayar da wanda ya fifita a cikin ko shi wannan ina baka misalin kariya ne da Allah yake ba Qur'ani wannan kuma 'yan adam ne suke yin shi za ka ce an ce to mutane sun yi abin da za su iya yi abin da bayyana gare su wanda bai bayyana kuma shi na al'amari na Allah ne ina fata muna fahimta so ko da wasa mutum ya zo ya karanta Qur'ani ya canza wallahi ki Allah ya kama shi ba zai bari ba zai tuni wani ba yahude yake cewa yana ba da labarin musulun sani an fahimta ya ce na ɗauki attaura wato na wallafa ta na yi ƙara-ƙara a ciki na yi rage-rage na sa abin da daga dama na kawo ta kasuwa aka siya da kuɗi mai yawan na ɗauki injila ne mata haka bible kenan ne mata haka na ƙara na rage na zo kasuwa aka ban kuɗi mai yawa na sai ya ce wallahi na ɗauki ƙur'ani ne kara-kara ne rage-rage a cikin ƙur'ani da kan su fara ya ce wallahi ina zuwa da shi aka jefe ni da shi kana budewa wuri kaza ko zaka yi kasar kawai shi ba, yake ba ne bane wannan wane ne ya kare shi Allah ne ya kare shi inna na da zallar zikira wa inna na hu da hafi zuna mu muka saukar da alqur'anin nan ko mu ne mu kare shi wannan ka gani saboda ka da ka ji mai karatu ya karanta shi ba daidai ba ka sani wallahi ko baka san hukunce hukunce ba ka ji ya yi wani karatu ya ce siratal ladina an'anta misali ai ka san cewa ba daidai ba misali ba baka ko ga ya canza fataha ko kisra ko damma ko kaza dai almin dai wannan yana nuna mana mu'jiza ta alqur'ani ne da Allah ta'ala ya kalubalanci larabawa saboda haka wannan muqabala da aka yi ma larabawan duniya da kuma ma dukkan wani dan adam a duniya dan kowa ne ba su kare aka mawa ba to insha Allah idan Allah ya sa muna raye zami sharhin kalmomi kamar yadda aka saba da izinin Allah muna fata Allah mu sarki ba mu ladan abinda da muka karanta dai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah wa rikin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi